ولكن الدعاة المسلمين sai dai masu da'awan musulmai ya na masu wa'azin musulunci masu kira zuwa ga musulunci cewa suke ta da kulli insani ba su ba su dole ka musulunta cewa muna iso maka da sako kai fa halittacce ne لله في رب العالمين رب السماوات والأرض وأن من الواجب عليك ينا ذا أبن لنا ما وجد عليك سكت وكافي أن تؤمن به ربك واحدا كي إيماني دا الله مهلسين قدان ba shi da ɗa ba shi da matar لا شريك له وتعبده وعده كثيرا بدا بوطنس شيء ولا تشرك بعبادته أحدا وتؤمن بكل ما جاء من عند الله كذبك تزود أبو لعبودك الله وبكل رسول الله وأنبيائه دون تفريق كذا كذبا wa an yakuna imanuka ala wakil haqqi imanin ka ya zama yayi daidai da gaskiya allazi a min indillah wallazi lam yata'arrab li harifi wanda bai karo da karkatarwa ba au tabadili au tagayiri wa anna min alwajibi daga cikin abin da yake wajibi alaika an ta'amala bi muqtada آخر آخر دين قوم بمقتضي آخر دينه لورا كان يمي الدين كالكي المنزل من عند الله مؤيد بالهدد واندا انكر فيه الدليل والبراهي ومقترن بالمعجزة كما ينهى ده معجزة التي تثبت صدق الرسول الذي بلغه عن ربه فإن, فإن لم تؤمن إذن بك إيماني با ورفضت هذا الدين الخاتمة كقرية ونن الدين أين هنك أشي أردت نفسك توكا جبت رأيوانك لأباب الله جاية أبو نسكي في كافي fi nari jahannama yawma dini ranan asakayya khalidan mukhalladan fiha abadan wala fa'uka yawma idhin hisbun wata kungiya ba za ta maka amfani ba zan wala jama'a ko wasu sun in jama'a ba su maka amfani ba wala jama'a wala uka shafa'atu min adi. ceton wani ba zai baka ba wani hannu laka muballiguna wa nasihun mu muna isar maka da saƙo muna taimakonka la nukrihuka ba mu tursasa maka wala nashbiruka balla na ce an tursasa fa inna fa in mana'aka qaumuka idan mutanenka suka hana ka mukurhina fa bi istita'atika kana da dama an tu'mina mustaghfirin ka imani koyi hatta idza sanahat laka al-fursa har idan dama ta samu gare ka a alanta imanaka wata haƙƙa wata haƙƙa waltahaqta bi waltahaqta bi jama'ati muslimina ka haɗu da musulmai wa gamamta quwwataka ila quwwatihi jayan abun da masu da'awa suke ke kenan amma ba su cewa wani mutum zai musulun ba kafa na